Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 16 21 biyar kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci a wannan shiri na musamman. Da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar da gana Abuja don ci gaba da fuskantar kalubale da muke yi daga helkatar mu a birnin Washington DC, gundumar Columbia. Shirin ya kunshi rahoto daga Kaduna na yadda jihar ke sauya matakan yaki da coronavirus, inda da magaran kuwa iyaye ke nuna damuwa da yadda yara ke zaune a gida. A arewa maso gabar, 'yan kasuwa sun koka kan kalubale. A Filato kuma al'umma na kokawa ne kan karancin ruwa. Dukkan waɗannan da shiri kan yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru za su zo muku bayan labarun duniya. India da Faransa da Najeriya na daga cikin ƙasashe da dama waɗanda shugabanninsu suka tsawaita dokar hana fita da zamar daƙile yaduwar shumar cutar nan ta coronavirus inkiya COVID-19 yayin da adadin waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar a duniya ke dosar miliyan biyu. Ganin yawan waɗanda suka kamu da cutar a ƙasarsa ya kai kusan dubu goma sha ɗaya. Firaministan Indiya Narendra Modi ya yi shela jiya talata cewa dokar hana fita a faɗin ƙasar za ta yi aiki har zuwa ranar uku ga watan Mayu. Shi kuwa shugaba Emmanuel Macron na ƙasar Faransa ya yi jawabi ne da kusan tsakar daren ranar Litini, inda ya ce umarni na hana fita zai ci gaba da aiki zuwa ranar goma sha ɗaya ga watan Mayu lokacin da hukumomi za su fara buɗe makarantu. A ainihin ƙasar Faransa da kuma yankuna mallakin ƙasar da ke waje, al'amarin na da matuƙar sarƙaƙiya kuma har zuwa yanzu ba a iya shawo kan annobar ba. saboda haka dole mu ci gaba da bayar da himma da kuma kafa dokoki gwargwadon mutunta dokokin gwargwadon yawan waɗanda za su cetu a cewar sa. Sanata mai wakiltar jihar New York ta Amurka Chuck Schumer da 'yar majalisar wakilai Alexandria Ocasio-Cortez jiya talata sun yi kira ga gwamnatin tarayyar Amurka da ta samar da kuɗi don taimaka ma masu hidimar jana'iza da busu a faɗin jihar ta New York. A wani taron manema labarai da suka kira a gundumar su Ocasio-Cortez da ke yankin Queensboro na cikin birnin na New York. 'Yan majalisar dokokin Amurka ɗin biyu sun ce idan aka samar da kuɗin daga lalitar hukumar bayar da agajin gaggawa ta fema zai taimaka ma masu ƙaramin ƙarfi da kuma al'ummomin da ba turawa ba wajen binne 'yan uwansu da suka mutu sanadiyar cutar covid-19 sun kafa hujja da cewa new york musamman ma gundumar su ocasio cortez da ke queens da bronx su ne turmin tsakar gida shalugudan coronavirus shuma wanda shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan amurka ya lura cewa hukumar tafima ta taimaka da kuɗin jana'iza bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta ɓararraka wasu sassan New York ɗin a shekara ta 2012. Jiya talata tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana goyon bayansa ga tsohon mataimakinsa Joe Biden mai takarar zama shugaban ƙasa yana mai kiran Biden ɗin zaɓi macancanci na maye gurbin shugaba Donald Trump a zaben da za a yi a watan Nuwamba. Makomar ƙasar mu ta dogara kan wannan zaben a cewar Obama. To amma ya ƙara da cewa ba fa abu ne mai sauki ba kayar da Trump wanda ya yi galabar bazata a shekara ta 2016 kan tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton. Obama ya yi kira da Amurkawa da su ci gaba da abin da ya kira yin imanin cewa ta yiwu duniya ta kyautatu ta wajen bayar da goyon bayansu ga kwamitin yakin neman zaben Biden. tsayawa kai da fata da shugaban amurka donald trump ke yi cewa shi ke da abin da ya kira cikakken hurumi na kawo ƙarshen umarnin zama gida da kuma sake buɗe harkokin tattalin arzikin ƙasar na fuskantar turjiya wannan shelar na nuna cewa zai mai da kansa tamkar sarki a cewar gwamnan new york andrew cuomo ya ƙara da cewa ba fa za ta saku ba yayin da yake zantawa da manema labarai jiya talata gwamnan ya bayyana cewa gyara ta goma ta kundin tsarin mulkin amurka ta fito karara ta nuna cewa shugaban ƙasa bai da iko mara iyaka. Saɓanin yadda Trump ya nuna a ranar da ta gabata a wani taron manema labarai a fadar White House. Jiya Talata ta kasance rana mai kyau ga kasuwannin hannayen jarin Amurka da ke Wall Street na birnin New York, inda dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari suka nuna ƙwarin gwiwa sanadiyar irin labaran da aka ji kan cutar coronavirus Kasuwar Dow Jones ta cilla da maki 559 wato karuwar kimanin kashi biyu cikin ɗari, ita kuma kasuwar S&P 500 ta karu da kashi uku cikin ɗari, sannan Nasdaq ta zaburo da kashi hudu cikin ɗari. A kasuwannin Turai abin a surke yake jiya talata. A Landan an ga wata 'yar faduwa a yayin da aka ga karuwar kashi ɗaya cikin ɗari a Frankfurt na ƙasar Jamus da kuma birnin Paris na Faransa. A Asiya ma abin ya ɗanyi kyau jiya talata. Ma'aunin Nike na ƙasar Japan ya nuna ƙaruwar kashi uku cikin ɗari a yayin da alƙaluma a Koriya ta kudu da Austria da Shingaye kuma ke nuna kasuwannin sun tashi da ƙaruwar kashi ɗaya da rabi zuwa biyu cikin ɗari. Alƙaluman Hong Kong na nuna ƙaruwar kashi ɗaya cikin ɗari zuwa lokacin tashi. Madalla. Gwamnatin jihar Kaduna na soya matakan yaki da cutar coronavirus bayan sassauci ranakun Talata da Laraba don neman abinci, inda yanzu lamarin ya koma da rana kaɗai a ranakun biyu daga karfe takwas na safe zuwa shida na yamma, da hakan ma ya shafi damar samun abinci ne da magunguna. A cikin wannan rahoto da Isa Lawar Ikara ya aiko mana, kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar Kaduna Samuel Aruwan ya faɗi dalili. Domin har yanzu da muke wannan magana akwai mutanenmu da dama wanda suke ganin cewa wannan cutar kamar dai wani abu ne da wasa ya zo yanzu za mu iya cewa wannan zaman gidan yana haifar da dama ido kwarai da gaske inda an bari ana yawan zirga-zirga da sauransu allah kawai san halin da za mu shiga kalla, in wani abin ya munana akan abin da aka nuna mana mutane kusan dubu hamsin da bakwai da 'yan kai za su yi harbuwa da wannan ciwon a duk faɗin jihar kaduna idan ba a tsaya an yi abin da ya kamata a yi ba tuni dai wasu al'ummar jihar kaduna da suka fita kasuwanni domin ganin sun ci moriyar waɗannan kwanaki suka fara kokawa da irin halin da suka tsinci kansu sunana lawal abdullahi fandisho a gaskiya mu dai tsakani da allah bangaren hatsi da aka ce a buɗe kasuwa a gaskiya mu samu wata damar da ma za a buɗe kasuwa kasuwan ma ba a buɗe ba sunana zainab suna zuwa suna kwashe mutane kaya ba ci su gani ba kuma wannan ai an ce masu kayan abinci da masu magani ana so a gan su miya da kuma su kwashe mutane kaya sunana abdulrahman mai albasa wanda yake hayar gasa bakin dogo an ce an saki doka mu kuma mun zo nan kawo to sun kwashe min tattasai buhu biyu mun yi kwana shida mun bi doka yau an bamu dama an ce mu fito kuma mun fito suna kama mutane kulle mutane a gida domin gudun yaduwar cutar corona da kuma yiwuwar yunwa ta addabi marasa karfi cikin al'umma na cikin dalilan da masani akan harkokin tattalin arziki dr ismail muhammad an cauke ganin tsaka mai wuya ce kuma dole a zaɓi ɗaya matsalan wajibi ne a killace mutane a gida saboda idan aka bari aka fito din akwai matsala shi wannan ba wai tattalin arziki da shafa ba rayuwar mutum mutum zai shafa abu ne da idan ya shafi mutum cikin seconds ya dinga shafar jama'a kenan a ƙarshe zama lafiya ba a samu ba rayuwar ba a samu ba ba a samu kwanciyar hankali ba al'amura ta lalace to in aka ci gaba da zama a gida din kuma yake wani lokaci shi kuma babu abinci to dole haka dai za a yi addu'a a yi take risk saboda gaba ɗaya rayuwar ita ai risk ne ko kuma ce hadari ne ake ɗauka sai dai kawai a yi take a auna a auna a ga wanne ne zai fi idan muka kala sai muka ce shi fitowa din tunda akwai matakai da za a dauka a dinga sauke hannu kuma a dan dinga nisan juna to za a iya fitowa a zo a samu dan abin da za a ci a samu a dan ci gaba da rayuwa saboda akwai yara a gida wanda da zarar ya kasance ba samu an fito ba to akwai matsala kuma rayuwar ba za ta yi. Jihar Kaduna dai ita ce jihar farko a arewacin Najeriya da ta saka dokar hana zirga-zirgar da wasu ka fara tafawa. Sai dai kuma duk da haka a makon jiya an sami wani mai gadi da aka ce ya dawo ne daga jihar Iko dauke da wannan cuta ta corona kuma ma an ce mara lafiyan ya ce shi kan bai san adadin mutanen da ya mu'amala da su ba ba kuma zai iya gane motar da ya dawo Kaduna a cikinta ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. a da magaran kuwa ta jamhuriyar Nijar tamar abari ta zanta da iyayen yara ne da ke neman bakin zaren bitar karatun 'ya'yansu bayan rufe lakwal wato makarantu kenan sakamakon coronavirus. rufe makarantu na da nasaba da matakai na kauce ma yaduwar cutar corona coronavirus da ya kai ɗalibai komawa gida ko yaya iyaye suke ji da zaman yaran nasu a gida Nana Amina wata uwa ce a nan da magaranga abinda take cewa. Wannan mu korona ne mai addu'a Allah ubangiji ya yi mana ita. Tunda ta maida mana iyali baya amma duk da wannan da zaman su mu a gida asara ce tunda wasu suna neman jarabawa. Dole ne ko sai dai mu ɗauki mataki yara su ka karatu a gida da son samu ne a ɗauki mataki yaro ya tafi lakwal daga kofa a ɗaukar musu mataki su wanke hannuwansu in ya so in sassafta su za a daidaita in ɗaya a tabul aika musu baki baki ma a samu yaran su yi karatu tunda a zamanin wani ya yaro zai samu jarabawa duk kowa ya zo lokacin shi na jarabawa karatun muke so su dai a samu a sama musu mataki su wanke hannunsu su samu ai karatu ya a samu isfas haka tsakankanin kowa da kowa shigwa muhammad mutari malaman makaranta ne shi da uwar gidansa suna yi wa yaran nasu bita ne don kar su manta irin abin da aka koya musu yanzu kamar da ba su tafiya islamiyya tunda duka suna yin wannan karatun islamiyya da kuma na boko shine muke musu wannan tilawa a nan gida mun san yadda matakan koyar da kwalikin suke tunda ba a tafiya kenan sai mu rika diddi ba mu ba su irin wannan da ake faɗi a yi tilawa ko kuma mu ba su irin exercise da ake faɗi a turance su yi kuma mu diba musu eh, tunda ba mu bar su haka nan ba musamman masu wannan masu dan damai su bana a aji na karshe suke to kun ga yadda muke yi da su in muka bar su manciya za su shi yasa muke um, sa musu kaimi su rika yi kahin a tahi tunda ana yawa su rika rike wani abu kahin a komo a komo aji zuwa amma gaskiya ba da daɗi irin haka nan iyaye na dagewa wajen biya ma yaran su kuɗin karatu saboda gobe kamar yadda madam keniya vivi ke cewa abu ne da bai shahi ba kawo mu ce jin daɗi ina da yara dukkan su ma kwalin biya ce suke ta kudi ce suke kuma yanzu duka gasa a zamna a gida kuma baya bayan wannan nema muka samu muka biya ma yara na ta koro su kwal a ce musu cika kudi ba baban saka ne ta kwama ya nemo kudi ya kawo muka je muka biya kuma mun biya abun bai yi sati ba ma da biya alo kuma koro ne yana ka su gida a yanzu kuma shuru kai ba mu ji daɗi ba gaskiya ga na nan ba wani abun da muke ko sai dai su dan kama aikin gida su dan kama mu ce su yi doki kai na su su yi dan karatu kawai shine abun da muke fama da su yanzu a gida kawai don ciwo kan wannan matsala na rashin karatu gwamnati ta ɗauki matakai na ba ɗalibai karatu a shafin sada zumunta na wazab da kuma talabijin sai dai iyayen ɗalibai sun nuna fargabansu ta bakin muhammad lawan kulbali shugaban ƙungiyar iyayen ɗalibai a nan jihar da magaram mu yanzu abin da muke tsoro ta wannan fannin sai da kayan aiki ko ne yaro sai yana da kwamfuta na biyu tsakanin malamin da ɗalibin za su gama a yanar gizo yanar gizo kuma sai da wancan connection sai ya zamanto wani matsalar ita ce ke wajen yaran na baya wanda su kuma daga tele za a ba su darasi a ƙauye a daji a nawo telan wane ne mai telan tukun wani duk matsaloli ne wanda ya kamata a tantauna a san ya za a yi. Tamar Abari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar. A gaishe ki Tamar Abari inda yanzu zamu mu shiga arewa maso gabashin Najeriya don jin yadda 'yan kasuwa ke kokawa kan rashin samun tallafi don yadda matakan hana yaduwar corona suka sanya su daina ciniki. mataimakin shugaban haɗaɗɗiyar kungiyar 'yan kasuwar reshen arewa maso gabar alhaji muhammadu ibrahim 86 ya shaida wakilinmu ibrahim abdulaziz cewa labarin tallafin kawai suke ji abun ya shafe mu gaskiya ya raunana dukkan raunanawa na gefen yanayin harkan kasuwanci domin dama kasuwan yawanci mutane mu mafi yawa kashi kusan 75 cikin 100 masu ƙarfin karfi ne masu kasa kayayyaki ne ka duba duk kasuwanni mu za ka samu yawanci kasawa ake yi so an zo an rufe kayan an rufe an ce kowa ya zauna a gidan shi musamman wanda su kansu ba alaka yake da kayan abinci ba sun zama da kusan tsawon mako biyu ba wani abun da ke shiga kuma dama wani abincinsa da dan harkokinsa din duka daga irin yadda fito din ne yanayin yadda aka ciniki na wannan ranar da zai samu zai je ci. A baya a kafin ma a wasu jihohi shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana kanta za ta lafa musu wasu jihohin da aka kafa. Mun samu nan tallafin farko ga kuma na yanzu. To a gaskiya a dai mu officially 'yan kasuwa dai ga mu traders masu kasa kaya a kasuwanni mu a nan arewan nan a duk da muka yi a baya ma bai daɗe ba babu inda wani report da ya zo mana cewa gashi wani abu ya zo official musamman ya zo turo kungiyoyinmu na 'yan kasuwa yadda za a ba wa ainihin mutane da muke sani suna cikin wahalalu da wannan abin shafa babu wani taimakon sai dai labari da muke ji kawai akan eh, suna barawa ko kuma za su bayar da suna shirin barawa ta wasu fannoni daban amma mu 'yan kasuwa dai yan kasuwa ta kamar gashi na masu saye da sayarwa a kasuwanni wanda abin shafa gaskiya ba mu da wani rubuta kamar haka kungiyoyi da kamfanin da sauransu sun tallafa misali eh, irin fitattun irin su dangote da wasu bankuna haka nan sun tallafa eh, sun tuntube ku ko kuma akwai tallafi na ku samu su ma ta bangaren su kawai yanzu su kungiyoyi manya manya su dangote da sauransu na sai mu ji suna taimakawa suna kara wa federal gamman wato suna ba wa gwamnatin tarayya wannan tallafin amma mu dai a gefen mu ban ce a duk wanda ka kirgan nan masu har biliyon biliyon uku ban ce akwai da suka ba da shi musamman don shafi talaka ba su dai suna ba gwamnatin tarayya ne ta taimaka ta hanyoyin da take ganin take taimaka ko ta hanya watakila sayo kayayyakin aiki da sauransu amma dai irin za a samu relief materials da ake cewa mutane tunda sun zauna a gidajensu ba su da abin da za su yau balle gobe a ce ga wani abu yadda nake gani ake a wasu kasashe gaskiya mu da yan kasuwa babu wani abu da ya zo mana kama haka ana gazarin kanta idan haka bari misali ko yan kasuwa eh, kuka koma harkan kasuwancin ko akwai cuɗanya da sansu haka kuma ga yadda cutar take shin akwai matakai ne da ku yan kasuwa kuke ɗauka na yau in aka bar ku ku koma harkan kasuwancin ku kan ku dauka domin a kaucewa yaduwar ta a kasuwanci akwai matakai yawancin jihohinmu nan gaba ɗaya dukkan mutane an wayar musu da kai sannan kuma yawanci kasuwanninmu da shugabannin kasuwanninmu in kana dubawa a cikin babban birnin abuja nan da sauran wasu jihohinmu duka an yi abubuwa na wanke hannu in zaka shiga kasuwa da in zaka fita da wuraren zama na sana'a daban-daban a cikin kasuwan duka an yi wannan abu a dinga lura da wanke hannayen mutane sannan a daina yawan hada hannaye sannan a dinga amfani da wannan mai da ake kira zayin ne ko me ake kiran shi ne yawwa sanitizer nan to shi ma duka da yawanci yan kasuwan ma yanzu kowa na da shi aljihunsa masu sauraro kar ku shafa rahotannin nan na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka daga nan abuja saboda kalubalen coronavirus da ya sanya rufe wasu sassa na helkwatar mu a birnin washington dc kafin mu ci gaba a shakata da wannan gaishe ka Yahuza Haruna Bauchi da wannan sabuwar waka. Yamma da baucin kuma wato Jos, jama'a na kokawa ne kan karancin ruwa a daidai lokacin da ake karkashin matakan hana yaduwar coronavirus. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta aiko mana wannan rahoto. Biyo bayan dokar killace jama'a saboda rage yaduwar cutar coronavirus, wasu al'ummar jihar Plateau sun shiga halin ni'yasu saboda rashin inda za su samu ruwa. Na zagaya wasu lungunan cikin garin Jos don jin yadda al'umma ke samun ruwa. Sunana Mary Joseph. Rashin ruwa ma a can a nan jantan Adamu shine babban matsalar da muke faman muna fuskanta. To ina kuke samun ruwa? muna samun ruwa gun masu garuwa to yanzu kuma da masu garuwa ba sa nan muna yakacin kokarin mu gan mun samu ruwa a gidaje ko rijiya haka Muhammad Bashir Abdullahi mutumin ruwan da zai sha babu a gidansa gurin da zai ci abinci babu ruwa shine uwa uba a tafiya ba za ka yi wanka ba tsaftan da ake so ka dinga ka wanke hannu jikinka ma kama datti ba ma hannunka kadai ba wannan ya dan dame mu ya damu kuma mutane sunana Miss Esther Aloysius wannan ruwan an siya ne community ne sun hada kuɗi sun ga wahalar da muke sha shine sun hada kudi sun dan siya mana tank daya sun kasu raba mana nan wajen shi yasa kin ga mutane sun fita haka da yawa kowa ko kadan ne mutum ya samu zai dan sustain nashi kafin mu bi Allah zai taimake mu mu samu wani bayan jin korafe korafen jama'a ne na samu shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa Honorable Shehu Bala Usman dan jin ko mai gwamnati ke yi dan kyautata rayuwar jama'a dama wannan wato mataki da gwamnati dauka ba abu bane mai daɗi ita ma kanta gwamnati ba wai dadi take ji ba ta killace jama'a ta hana su zirga-zirga domin neman abin da za su ci amma ya zama dole wannan kilatan saboda wato ainihin kiyaye rayuwa da wannan batun maganan wannan virus wanda ya yi addabi duniya ga gaba ɗaya amma haka dai mukan gaya mutane a yi hakuri a ci gaba da hakuri alal hakika gaskiya ne batun maganan abinci ruwa to karamar hukumar jos ta arewa ta dan yi kokari samar da dan abin da za a ci da kuma ruwa domin ruwan nan tun jiya muke rarraba shi har kawo yau ana rarraba ruwa a inda ya dace kuma mukan dubi waje wanda ya kasance suna bukata kwarai akwai wanda suna da boreholes din suna da famfon amma maybe layi yayi yawa ba za a iya tsayawa ba a ɗiba to mukan dubi waje wanda kwata-kwata babu irin wannan dan daga baya sai mu zo mu dubi irin wa'annan waje a hakan nan so haka ma abinci kama daga shekaran jiya waccan na umarci suloli na dan abin da aka samu a jiya dan rarraba kuma na basu kuma su rarraba wanda mudu ɗaya biyu yana da muhimmanci ta zai tasiri a cikin rayuwarsu da iyalansu shugaban karamar hukumar jasta arewa kenan honorable shehu bala usman waɗanda na zanta da su dai sun bayyana buƙatar gwamnati ta faɗaɗa hanyoyin samar da ababen da suka zame tilas a rayuwar jama'a wanda tun can ke rayuwar hannu baka hannu ƙwarya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya Shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro. Yanzu sai a gyara zama don sauraron shirin yanayi da muhalli da Aisha Mu'azu ke gabatarwa daga Washington. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Aisha Muazi ce take muku maraba da kasancewa da shirin yanayi da muhalli. A 'yan watannin nan, duniya ta shiga rudani a sanadiyar matsalar coronavirus. Sai dai kuma a wani bangaren takaita zirga-zirgar ababen hawa da gudanar da ayyukan manyan kamfanoni ya sanya an samu ɗan ingancin yanayi wanda tun ba yau ba masana ke ta nuna buƙatar da ke akwai na sararawa yanayi akan wannan ne muka karɓi bakoncin ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sali anka inda na masa tambaya game da irin darussan da ya kamata al'ummar duniya su yi koyi da su ai sauraro lafiya wannan abu da ya faru tun daga watan nuwamba ba karamin tashin hankali wani a duka duniya wanda ya taba a kowane bangare na al'amarin da ya shafi dan adam amma kuma wannan ba abin mamaki ne masana suna ta magana akan cewar ya kamata a dinga saurara muhalli a cewar ana sa shi nauyi da yawa da ya fi karfinsa cewar dan adam yana sakaci da yadda ike al'amuransa na rayuwa aisha idan kin duba wannan al'amari da ya faru misali ya faru daga ita kasar sin wato china wannan ba abin mamaki ba ne eh, ta yadda sakamakon yadda kasar china take ci gaba wajen yadda ake samar da ayyukan rayuwa na fasaha ta ci gaba da aka samu saboda kere-kere da suke ko da yaushe domin suna so su nuna duniya cewa sun samu ci gaba yadda muhalli ya tabu a kasar misali birnin sun kamar china shine ko da yaushe suna zuke ruwan kuma suna wato takura wa muhallin fiye da inda duniya take iya ɗauka na tsarin rayuwa na yau da gobe tun shekaru misali goma sha biyar baya a sukan yi wani abu da ake kira water harvest domin sun zuke ruwan saboda yadda suke ta zuƙar shi su yi abubuwa da dama na ta hanyar fasahar ci gaba da aka samu da kere-kere ba abin mamaki ba ne kuma idan an duba cewar duk yawancin kasashen da suka fi samu matsalar covid-19 kasashen da suke da gurɓataccen muhalli domin wani abu ya shafi hanyar huhu ko kuma hanyar numfashi so idan ka duba iskar da suke shaka daman ta gurbata musamman ƙasa irin ta china da su biranen da suke an samu ci gaba da yawa akwai motoci akwai kuma manyan masana'antu so an fi samun saurin mutuwa kamar ko amurka domin sun samu ci gaba daman can amurka kun san cewar akwai matsaloli da dama da suka shafi huhu da numfashi saboda yawancin manya-manyan injina da manyan motoci da ake amfani da su wannan ya kamata ya zama izina ga duka duniya cewar shi allah subhanahu wa ta'ala da ya yi duniyan nan ya yi ta domin a samu abin da ake kira balance ba za ka takura cewar ƙasa ka ta zukatta ko kuma kana takura duk abin da ka samu ka ce sai ka karar da shi ba wannan ne yakan sa akan samu girgizar ƙasa aka samu aman dutse so duk wayannan abubuwan da bature yake kira action and inactions na mutum yadda ake murda ita rayuwar kwata-kwata an takura wa dabbobi an takura wa tsirai da kuma wayanda suke halittu da suke cikin ruwa abubuwan da suke cikin ruwa yanzu kuna gani cewar ka ga kifaye da kuma sauran dabbobi da suke karkashin eh, cikin ruwa suna fitowa gefe suna rayuwarsu inda suka saba da ba kamar yadda muka firgita su suka shiga cikin kullun rayuwarsu tana cikin ruwa da kakan zo ka ga kada a bakin kogi yana shan ruwa ko kuma yana shan iska amma aka kai gabar da sai dai a ko suna cikin rayuwarsu cikin ruwa Don kika duba misali amazon can wajen brazil dazukan nan tsakiyar shi an fafe wanda kowa ya sani cewar daji yana da mahimmanci na samun abin da ake kira daidaito na balansin na ecosystem ba tare da tsawala ba da mutane sukan ce a no ni ba zan iya rayuwa ba tare da kaza ba so amma wannan ba murna muke yi ba cewar ita wannan cuta ta zo amma dai tana nuna wa dan adam cewar ya kamata a rinka sara ana duban bakin gatari idan ka ce duk abin da ka sa a gaba sai ka karar da shi a kana yi wa kanka mugunta kuma kana yi wa wanda baka haifa ba mugunta Allah ya nuna mana cewar ita duniyan nan ita kanta tana da hakki a kanmu cewar a yi mata daidai ta masu sauraro abin da ya ke na cikin shirin na yau. Ku tara da mu a makon gobe. A madadin duk waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma wata ta daidaita mana sauti Julie Ladders Gresham. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Allah ya kai mu makon gobin don sabon shirin. Awal Garba shigo ga kawo mana sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu fara sharhin jaridun namu na wannan makon ne da jaridar Le Quotidien ta kasar Kamaru. An da farkon labarin ta ke nuni da cewa gwamnatin kasar tana kara kaimi wajen yakar annobar cutar covid-19 a fadin kasar jaridan the kuma ta kasar kamaru ta hango da cewar jam'iyyar sdf ta jagoran yan adawan kasar jamhuriyar kamaru ni jan burundi wai na hannun damansa kuma dan majalisa a bangaren yan aware honorable mba ndam ya rasu sanadiyar wani karamin rashin lafiya jaridar horizon kuma harsashi ta yi kan yadda gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ba ta kokari wajen inganta manyan kamfanoninta da kuma masana'antu mallakar gwamnatin kasar jaridar lejeune enquêteur ta kasar kamaru ta ce rikici yana neman ballewa a karamar hukumar banjun da ke jihar yamman kasar tun da shugaban karamar hukumar ya kwanta dama musta foso amma a halin yanzu dai jam'iyya mai mulkin kasar ldpc ko cpdm bata ce uban ba jaridan economy kuma ta gulmuta mana cewar farashin danyen zinare ya yi mummunan faduwa a ƙauyen bature da ke jihar gabashin kasar jaridar anodel ta kasar kamaru ta labata mana cewar bukukuwan da gwamnatin kasar kamaru take gudanarwa na ranar ashirin ga watan mayu zai sha ruwa domin yadda ake fama da cutar covid-19 a faɗin kasar baki daya jaridar realite ta kasar kamaru ta hango mana cewar gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari ya ce yanzu kam ya lashe takwabin yakar sauran burbuɗin maharan boko haram da ke kan iyaka da kasar jamhuriyar chadi da kasar najeriya da kuma nijar jaridar emergence Jazz kuma ta yi mana bayani ne kan yadda mazauna a gidan yarin kasar jamhuriyar Kamaru suka fara kartan kasa suka ce dole ne gwamnatin kasar ta duba lamarin lafiyarsu tun kafin cutar COVID-19 ta shiga musu. Jaridan Kamarun Tribune kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ta sanya doka ta ɓaci ga dukkanin 'yan kasar na sanya hular rufe baki da hanci domin yakar cutar nan ta COVID-19 a faɗin kasar. Duk ɗan kasar da aka kama shi baya sanye da wannan hular zai biya tarar jaka shida na sefan kudin jamhuriyar kamaru za mu kammala shan jaridu namu ne da jaridar dusahel ta arewacin kasar anda ta gulmata mana cewar maharan boko haram tunda kasar chadi suka fitattake su yanzu dai suna zama hare su a jihar arewa mai nisa anda take kan iyaka da kasar tarayyar najeriya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Abuja a sanadin matsaloli da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Nasura da Maili Kaya da na gabatar da shirin nake muku fatan alheri. A huta lafiya. tutte